a gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka wanda yana tambayar hukuncin kunna alkur'ani a mp ko rediyo ke ta yi a gida ba tare da kashewa ko don neman lada da falala kuma ana maganganu sai dai ba a maganganun da su dace ba a mutum ya kunda karatun alkur'ani yana yi to abinda ake so ya zama ana saurari don daga cikin manufar karanta alkur'ani akwai sauraron da Allah yake faɗa wa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun da aka ba laifi dan mutum ya kunna a rediyo ko mp3 ko a mota shi yana saurari yana bin abinda yana jin abinda ake karantawa wannan babu laifi a aiki ne zai iya samun lada a kai domin yana sauraron littafin Allah ne madaukakin sarki amma a kunna haka kurin a guri a rufe a tafi ba kowa a ciki to abin da ya fi a bashi abin da ya fi ba kada a yi haka ɗin shi ne abin da ya fi a kunna kuma ana maganganu wannan ba daidai ba ne sai a kashe ko da wasu irin magana ake domin su ake hana karatun alkur'ani a saurara a ji abin da ake karantawa da haka idan har za a kunna ana maganganu to ba daidai ba ne sai a kashe sai a kunna lokacin da aka gama waɗannan maganganu don ya zama an saurara abin da ake ji to tambaya ta biyu ce hukuncin wanda idan yana sallah fitsari ya dinga biyo masa wani lokaci, idan yana nufin yana da cutar da bai iya rike fitsarin haka yake koyaushe to wannan haka zai yi sallah sai dai kowace sallah in ya tashi zai mata alwala ba zai wadatu da alwala guda ɗaya bai ce zai yi sallar magariba kuma ya isha da guda ɗaya zai wa kowace alwala kowace sallah alwala kuma ya yi kokari ya tsayar da bawalin kada ya dinga zuba kasa ko da wani abu zai sa ya tare tunda ya riga ya zama cuta ce rashin lafiya ce to fatta kullaha masaratu haka Allah ya ce ku kiyaye dokokin Allah iya iyawar ku to haka zai yi amma idan kamar yadda ya ce wani lokacin ma'ana ba cuta ba ce akwai lokacin da bawulin ba zai fito misali idan ya je bawuli kila yana iya ɗaukar minti goma bai fitar da wani bawulin ba to kaga yana da tsakanin da zai iya yin sallah to kaga nan ba za a ce yi sallah bawuli yana zuba ba tunda akwai lokacin da baya zuba to sai ya kokari ya kiyaye me yake hana shi zuba idan ya zama da idan yayi ne baya daɗewa me kun yi bawali ya dau awa biyu awa uku bai ƙara yi bakila da yayi zuwa minti goma sha biyar sai sai ya ƙara yi to kaga wannan da in lokacin sallah dab da za a tada sallah sai ya alwala ta yadda zai zo har a gama sallah din ba tare da ya fitar da wannan bawali ba kuma sai je ya nemi magani domin cuta ce kuma zai iya dacewa ya samu magani kamar yadda muka sani wanda ya ce na ji ka ce ba a barin aikin alheri don gudun riya barin hakan don gudun riya shi ma ne to ya alakar shi da koyi alheri a don gudun riya har al'umma da ake wa suna ganin ba a yi don ba su sani ba sai kuma ma'ana yana cewa kamar jin daɗi bayan bayyana koyayyen alherin da mutum ya yi nufi to yana nufin ya shiga riya a'a barin aiki dan dan tsoron riya wannan shine malamai suka ce riya saboda in tafiya ce tafiya to mutum zai ba aikin alkhairi da a lokacin da ya yunkura zai dan zai ce masa riya za su sai ya bari amma koye aikin alkhairi shine asali shine asali cikin mutanen da da da manzo Allah ya faɗa za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai ta Allah cikin mutane bakwai da manzo Allah ya faɗa sai ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم شماله ماذا تنفق يمينه maza Allah ce da mutumin da ya yi sadaka ya koyi ta har hannunsa na hagu bai san mai dama ta ciyar ba saboda yadda ya koyi, kinaya ci ta yadda ya koyi sadaka kun ga ka koyi sadaka ba laifi ba ne Allah ya ce in tukhu sadaqat fa in mahi in da sadaqat fa in mahi hmm. wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum Allah ya ce in kun bayyana ba da sadaka ma dalla da wannan dai da niyya kyakkyawa in kuka boye ku ba mawadata to shi fi alkhairi dan haka boye ibada dan gudun kada shi dai ya gani wannan ba laifi bane ma'ana afwan dan gudun kada ya ta shiga wannan ba laifi bane ba abu asali ma boye ibada shi yafi dan shi ne mutum zai zai zai fi samun nutsuwa in kuma ibada ta fito sadaka yake a ba san yana yi ba ba san wa yake yi ba sai kuma Allah ya bayyana da wannan abu mutane suka ji daɗin wannan alherin to wannan bai bata masa ayyukansa na lada domin maza Allah ya ce bushara ce mata alkhairi ga mumini yana yin ayyukansa don Allah kuma wannan ya sa ya samu karbuwa a gurin mutane mutum yana yana bin mutum bashi zai kai masa kyauta sai ya ce masa ya bar masa bashin wanda shi da nufin dama ya niyyar ya bashi kyauta to inda dama kyauta ne ya bashi kuma yake ya masa ba komai abinda dama malamai suke magana kada yi haka a babin zakka mutum ya fi da zakka sai duba wa yake bi baki sai ce wani ina banka ka bashi eh to ga zakka na fitar ina banka ka dubu ɗari to ga dubu ɗari to biya na baki na to wannan hila ce dabara ce wannan ba a san haka idan kana bin mutum bashi ko da ka bashi zakka ka kyale shi ya fi da zakar yadda ka bashi in ya biya ka wannan ruwan shi in kuma bai biya ka yi wasu bukatun shi wannan ruwan shi amma kai wannan to hila ce dan akwai masu irin wannan da suka da zakka duk waɗanda suke bi bashi suke kallo ina bin wane ina bin wane ina bin wane to su kuma zai dinga bi yana ba kuma yana karɓar kuɗin shi ta baya to kaga wannan ya zama wata hila da da da baya dacewa mutum ya haka ba daidai bane amma dan kyauta ai kyauta dama wani abu ne da ba a wajabta maka ba abu ne mai kyau da haka in ka ce ya rike bashin da kake bin saka ban mai shi kyauta ba da yafi bashi kuma abu ne mai kyau a yafiya mutum bashi wanda ya ce za mu iya yin li'ani tsakanina da abokaina kan cewa duk wanda yake tafarki na gaskiya Allah idan ya tashi bashi ta haihuwa ya sanya su tashi akan gaskiya akan gaskiyar ko da babansu ne ma'ana dai yana nufin su tashi akan abin da baban su ke kai ko in na fahimci abin da yake so ya ce ba ba a cewa li'ani li'ani ana yi tsakanin miji da mata ne in ka an ce li'ani to tsakanin miji da mata mijin da ya tuhumci matarsa da zina kuma bai da zu kuma shi yana tuhumarta da cewa lallai mazana ce ya ce ko ta zo da ciki ce ba nashi bane ko ɗaya ce ba nashi bane to shi ne suke li'ani sai zo su li'ani kamar yadda Allah ya bayani cikin suratul nur ya rantsuwa ke rantsuwa kuma sai su rabu da kuma ba za a danganta shi ga uban ba sai dai a danganta shi ga uwar shi kenan kuma za su rabu amma kila kai abin da ke so mu la'ana inan ne ne ya ana ka tsine masa ya tsine masa ko ku tsine a kanku wannan ba daidai ba ba dai ba buƙatar haka ba buƙatar sai ka tsine a kanka da iyalanka ko kaza da kaza har ma 'ya'yan naka da kallon kanka kullum abin da ake so ka dinga addu'a ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidai wannan addu'a ke so ka dinga yi in ka yi haka ka buɗe ma'anar addu'a da yau abin da yake ba daidai ba ne sai Allah ya shirya da kai zuwa abin da yake daidai kana iya waye gari kana abu kana ganin daidai ne amma ya zama kuskure ne to wannan addu'a da yake sai Allah ya ɗora ka shi sa cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ga akwai ihdina limaktilifa fihi min alhaqqi bi idhnik ihdina ya Allah ka shirya da mu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 ولهم اللعنة ولهم سوء الدار نعم الله يشي إنا حقيقة مو لننصر رسلنا منا تيمقا من ذنمو منا باس نصرا والذين آمنوا دو أن تكي إيماني في الحياة الدنيا أرأي والدنيا ويوم يقوم الأشهاد لكما رانا تشيلو ذات صيح يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم رانا الظالمين hanzarinsu baya musu amfani walahumul la'na suna da kuma tsinuwa ta tabbata a kansu walahum su'uddar kuma suna da mummunan gida ubangiji Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana irin abin da zai faru ne da yan wuta za su dinga jayiya da juna ranar tashin alkiyama a cikin wuta tsakanin mabiya da waɗanda aka bi da kuma yadda Allah ya mana bayanin cewa babu rangwame a ranar za su nemi a dinga musu rangwame ko da yini guda ne to amma kasancewar Allah ya aiko manzanni manzannin su nan sun zo da ayoyi sun kuma kira su zuwa ga waɗannan ayoyi sun bayyana musu gaskiya suka yin imani to da haka duk wani kiraye kira da za su ba zai amfani ba to kuma sai Allah ya juyo bangaren abin da yake na muminai inda an ba mu kissar fir'auna a baya da mutanen shi da annabi Musa to sai Allah yake faɗa mana cewa sunna ta Allah shi ne Allah yana taimakon manzannin shi inna nan tsororo sulala. hakika muna taimakon a manzannin mu fil hayati zina amanu da waɗanda suka yi imani muna ba su nasara fil hayati duniya a rayuwar duniya to anan a tambaya za ta zo kamar yadda imam ibn jarir ya kawo cikin tafsirin shi shi ma imam ibn kasir ya kawo wannan tambaya shine mutum zai iya tambaya shi to wasu daga cikin annabawa an kashe su kama annabi yahya da annabi zakariya da sha'ya sauran waɗanda malamai suke ambatawa irin yahuda irin annabawa wanda yahuda suka kashe wasu kuma aka kori su da garurukansu kama annabi ibrahim sai da yi hijira kama annabi isa an kama shi za a kashe allah ya ɗauke shi bar rafa'ahu Allah ilayhi to wani zai tambaya to ina taimakon da aka ce anan aya ta ce hakika muna taimakon manzanninmu da waɗanda suke imani fil hayatin duniya a rayuwar duniya to ga waɗanda aka ce ga waɗanda aka kora da garuruwansu ga waɗanda aka hana ko aka yi musu wani abu wanda yake ba daidai ba to ina taimakon to anan ne ibnu jarir ya kawo amsa guda biyu ibn kasir ya ambaci waɗannan amsoshi guda biyu amsa ta farko zai iya zama wannan bayani na Allah na cewa muna taimakon manzanninmu kharaja makharajal ghali ya fita a ababin abin da yafi yawa ma'ana ba ana nufin duka ba sai zama mafi yawanci mafi yawancin manzannin Allah suna samun taimakon Allah a rayuwar duniya ba a iya yi musu abin da za a yi musu amma wasu ana iya kaiwa a kashe su wasu ana iya zuwa a kore su daga inda suke sai zama ya fita kharaja makarajar ghalib amma ana nufin ba'a. ce wannan kuma a roƙa akwai irin wannan za a yi magana amma ba ana nufin duka ba ana nufin wani yanki akwai shi a babin balaga na larabci ta yadda ake yi tsalakin Kul wa yura da al-juz a yi tsalakin abu gaba ɗaya a saki kalma tana da sunan abu gaba ɗaya amma ana nufin wani yanki Allah ce umar ta yassara min al-Qur'an faqra'u ma tayassara min alquran karanta abin da ya tsawwaka daga alqur'ani ko kuma fadin Allah madauka ko kuma fadin Allah wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim annabi nuhu yace ya Allah duk lokacin da na kira mutane na dan kai musu gabara sai su sanya yan yatsun su fi azanihim cikin kunnuwa. al-usbu ala rabbi shine dan yatsa gaba daya in daga ma'ana barkon dan yatsa zuwa karshen shi to Allah ya ce ja'alu asabi'ahum suna sanya yan yatsun wanda kuma yanzu in ka dau ɗan yatsun ka a kunne ɗan guntu ne zai shiga ba zai shige gaba ɗaya ba amma zai aka ce suna sa yan yatsun kamar yan yatsun duka suke sawa to ba duka suke sa ba ne. min min babi itlaqil juz'i wa yuradu bi min babi min babi itlaqil kulli wa yuradu bi juz da haka suka ce anan da Allah shi inna lanansuru rusulana hakika muna taimakon manzanninmu sai aka ce ana nufin mafi yawancinsu waɗanda aka kashe sun samu taimako amma dai an kai ga gare su har an kashe su to wannan amsa ta farko kenan amsa ta biyu ya zama abin da ake nufi da taimako din shine al-intisaru lahum mimman azahu a taimake su akan waɗanda suka cutar da su sawa'un suna nan annabawa suna nan da ransu ko kuma bayan ba nan ko bayan sun ba duniya Allah ya rama musu abin da wanda suka cutar da su suka yi musu kamar yanzu in ka kalli abinda ya faru misali ba wasu daga cikin annabawan Allah bayan ba sa nan Allah ya kawo taimakon Allah ya saukar da taimakon annabi Nuhu ya ɗaya mutane ya tafi sannan aka halakar da waɗannan da suka ce wannan ne taimakon da ake nufi taimakon zai iya zama suna nan ko ba sa nan sai suka ce kamar yadda wanda suka kashe annabi ya haya da wanda suka ce suka kashe annabi ah, zakariya da da sha'ya sun kashe annaba amma daga baya su ma an kama su an kashe an wulakanta su Allah ya todarta su dan me saboda makiyan su ma sun kama sun kashe sun wulakanta su kun ga Allah ya taimaki annaban kenan amma yaushe bayan annaba su riga sun wuce sannan suka ce kamar wancan sarki da zamani da annabi Ibrahim wanda karshe annabi Ibrahim ya hijira kace shi ma ai daga ba Allah ya kama shi amma ai kaga ba a lokacin annabi ibrahim yana gurin ba daga ba Allah ya kama shi haka nan waɗanda suka tsire suka kama annabi isa da liya za su tsire shi Allah ya ɗauke shi su ma Allah bai kyale su ma daga baya Allah ya sallaka romawa akan sun wulakanta sun sun cozarta su wanda karshe shi kuma annabi isa zai zai zo karshen duniya kamar yadda ya inganta a hadisi suka ce to wannan shine abin da aya take nabi inna lanansuru rusulana hakika mu muna taimakon mu ko dai a take ko bayan sun shuɗe ko kuma lokacin suna rayu Allah yana ba su taimako Allah baya kyalewa kamar wanda zai kashe wani ne sai ya kashe mumini da kila ba a kama shi ba amma daga bashi Allah ya kama shi dora mai ta musiba da bala'i ta afka masa kaga wannan mumini dai Allah ya kame taimako amma lokacin da ya riga shi ya wuce to suka ce ya ce wannan shi ne abin da yake amsa ta biyu sannan ya ka hadisi a cikin bukari daga abu huraira allah ya kara masa yarda a daga allah madaukakin sarki hadisi ne kudusi allah yana cewa man adali Fakari bara zani bil harb ko a zan bil harb duk wanda ya yi gaba da waliyina allah ya ce to ina mai shele zuwa yaki amma kaga ya zai gaba da waliyin allah kila ma ya kashe shi kila cutar da shi to amma wannan abin da Allah ya faɗa din sai ya kasance taimakon yana nan da zai zo da haka abin da suke son su gaya mana wannan taimakon da Allah yake muminai da waɗanda suka yi manzannin shi ba lallai ya zama ya zo a take ba zai iya zuwa daga baya amma Allah baya kyalewa shi shi yasa Allah ya halakar da mutanen annabi no ya halakar da adawa ya halakar da samudawa ya halakar da mutanen annabi no da mutanen madiyana da makamancinsu sannan ah, imamu suddi yana cewa babu wani annabi da Allah ya aiko babu wani manzo da Allah ya aiko sannan mutanen ki suka kashe shi aw qauman min da ko wasu mutane mu'minai da suke kira zuwa ga gaskiya sannan mutanen su suka kashe su to wannan karnin ba zai tauba sai Allah ya kawo wanda za su daukan sa za su miki wadancan wanda aka ce ana yana cewa kamar sunnar Allah ce duk manzon da mutane suka kashe shi ko mu'minai masu da'awa zuwa ga Allah mutanen su suka kashe su to wannan karnin ba zai wuce ba sai Allah ya kawo waɗanda za su taimaki waɗancan muminai ko su taimaki waɗancan annabawa sai su zo su su bi bayan jininsu su ma su kashe waɗancan ko su lalace waɗancan wanda suka cutar da wannan bayan Allah to shine yace wannan shine abin da ake nufi da taimakon Allah ga ga manzannin shi da haka annaba da muminai ana kashe su a duniya amma wannan zai nuna ba su ci nasara ba dan an kashe annabi ba ya nuna bai ci nasara ba na daidai ya mutu akan abin da yake kai na imani na biyu kuma Allah zai ɗaukan mai fansa to wannan shi ne cin nasara da ya samu shi ne anan ibnu kasir shi haka Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi akan wanda duk suka saba musu suka yi jayayya da su wanda suka karyace manzon Allah suka yi jayayya da manzon Allah amma sai da Allah ya zo ya ba manzon Allah nasara kalma Allah ta zama hiyal uliya wa kalimatul ladina kafaru sufla hmm. kalma Allah ta zama ita ce madaukakiya kafirai ta zama wannan kuma addini manzo Allah ya hauka dukkan addinai gaba daya manzo Allah sai da Allah ya umarce shi da yin hijira yayi hijira zuwa Madina sannan a can Allah ya bashi mataimaka mutanen Madina al-Ansar sannan a ranar Badar Allah ya bashi dama ya sassare waɗannan mushrikan aka karkace su Allah ya bashi nasara ya kaskanta waɗancan mushrikai aka ce manya-manyan su aka kama waɗanda za a kama sauran kuma suka gudu sannan daga baya kuma Allah ya sake cika manzon Allah borin shi aka shigo garin Makka aka karya gumaka aka buɗe garin Makka musulunci ya shiga ta zama gari mai alfarma daga ranar ya zama kafirci ya fita da garin da shirka sannan banda nan kuma aka buɗe wasu garuruwa a Yaman lokacin musulunci biyu ya tafi nan manzo Allah ya tura sahabban shi har guda biyu Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah ya tura shi Yaman haka nan Mu'az bin Jabal manzo Allah ya tura shi Yaman kun ga a lokacin duk musulunci ya je kafin manzo Allah ya ba duniya sai da daular musulunci ta kafu ta yi karfi ya zama ana tsoron musulunci da musulmai mutane suka shiga addinin Allah afwajan kungiya kungiya sannan Allah ya karba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shi kuma Allah ya bashi kalibobi suka tsora kan abin da manzan Allah yi musulunci ci gaba da yaduwa ka duba zamanin sai jina uba idan musulunci ya karya daular farisanci a ma'araka ta kadisiyya aka karya daular farisanci musulunci ya shiga sannan amru bin as da sahabban da suke tare da shi suka kwararo garuruwan sham suka gama suka kwararo suka taho misra musulunci ya shigo nan zamanin sai jina usman aka ci gaba da yi har musulunci ya tsallaka lokacin khalifa daura umawiyya aka ci gaba da futuhat musulunci ya tsallako ya shigo afirka aka shigo ta wajen kairawan tun daga misra kairawan wani bangare na tunisia inda suke kira afirikiya a wancan lokaci haka musulunci ya yake tafiya yana tahowa to wannan duk shine irin taimakon da Allah yake fada Ni yana cikin irin taimakon da Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau kuma addinin musulunci shine mafi daukaka to wannan shine abinda a ake kira taimako din da haka babu sabani babu wani wanda zai ce wai ga wani manzo ko ga wani mumini Allah bai taimake shi ba Allah yana taimakon manzannin shi da mumini a wannan rayuwa din sai Allah ya ce wa yawma yaqumul ashhad da ranar da shaidu za su tsaya ita ce ranar tashin alkiyama shi ma anan Allah zai taimaki muminai al ashhad shaidu suka ce shaidu din nan akwai annabawa annabawa suna ba da shaida kan mutanensu kan sun isar sannan kuma akwai muminai al'umma manzon Allah suna alaihi wasallama Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas hmm. wa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa bika 'ala ha'ula'i shahida hmm. kun gano da kenan kowace al'umma za a zo mata da mai shaida sannan a cikin masu shaida na akwai mala'iku وجاءت كل كل نفس معها سائق وشهيد akwai mala'iku domin duk abin da mutum yake akwai mala'ika mai gani mai rubutawa ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid akwai mala'ikan da yake raqib yana lura kuma atid yana gurin to kuma za su bada shaidu sannan uwa uba kuma su kansa jikunan mutane in kafir yace bai yarda da shaida sai daga karan kanshi ba kun sa aka kabiri zai faɗa ranar tashin siyama. ya ce ya Allah ni ba zan karɓi wata shaida ba sai wanda ta fito da gare ni shi kenan sai Allah ya rufe bakin shi sai kaba da hannu da da sauran jiki su yi magana fai to duk wannan su a shatin ranar shiru za su tsaya domin ranar babu wani zalunci kowa zai tafi da hukuncin da aka yi masa akan ya san shi ma ya cancanta ba zalunci shi ba wala humul la'ana sai Allah ya ce yawma la yanfa'u zalimin ma'ziratuhum ranar da azzalimai kafirai uzurin su baya amfani in an ba su dama suka ba da uzurin ko suka iya yin magana to a ranar abin da za su faɗa ba zai amfani su ba don ba za a karɓa ba saboda uzuri ne na karya ba za su faɗa abin da yake na gaskiya ba akwai lokacin da ba za ma a ba su dama ba balantana su ba da uzurin akwai lokacin kuma da Allah zai ba su dama su buɗe bakin to za su ba da uzuri to uzurin in sun bayar ma ba zai amfani ba don uzuri ne na karya walahumul la'ana sannan la'anta ta tabbata gare su shine korewa daga rahmar Allah sannan walahum su'ud uddar suna da mummunan gida shine wuta da haka anan za su zauna saboda me saboda wannan mummunan aikin da suka yi to da haka abinda za su game da shi wannan ayoyi da muka karanta na farko akwai bishara ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kaulan mumine da suke tare da shi cewa sani taimakon Allah yana tare da su saboda sunna ce ta Allah yana taimakon manzanni da haka manzan Allah ma ba zai fita daban daga cikin manzanni ba Allah zai taimake shi haka kuma mumine Allah yana taimakon ku da haka bishara ce gare su na cewa suna tare da Allah Allah ba zai bar su ba sannan a cikin waɗannan ayoyi har wa yau akwai abin da yake na tsoratarwa ne ranar tashin alkiyama ba wani uzuri da mutum zai bayar wanda bai bi Allah ba bayan Allah ya aiko masa da manzanni hujja ta tsaya akan shi bayan an karantar da shi an ilmantar to uzurin shi ba zai mai amfani a lokacin da zai bada uzurin ba da haka inuwa da abin da Allah ya kaddara ya rubuta to zai same shi babu makawa sai Allah ya shi ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار نعم الله يشي ولقد آتينا موسى الهدى حقيقة من بيوى النبي موسى شريع وأورثنا بني إسرائيل الكتاب مكذادر ولبني إسرائيل لشاج هدى شريع وذكرى da gargadi da tunatarwa da wa'azi li ulil albab ga masu hankali fasbir ka yi haƙuri inna wa'adallahi haqqun hakika tabbas alkawarin Allah gaskiya ne wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubanka wasabbih hamdi rabbika kayi tasbihi tsarkakewa tare da gode wa ubangijinka bil ashi da yammaci wal ibkar da kuma safiya Allah madaukakin sarki yana ambato mana irin nasara da yake ba manzannin shi ce wa laqad atayna kan huda Allah yake ce mun baiwa annabi Musa shari'a shirya ma'ana mun ba shi abin da zai shiryar da mutane mun ba shi abin da yake na attaura wannan attaura shirya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nuru Allah madaukin sarki ce mun saukar da attaura a cikin ta akwai shiriya da haske shi ne Allah yake faɗa a nan domin ta kunshi bayani na abin da Allah yake so hukunce hukunce da kuma yadda za a bauta wa Allah da kira zuwa gabauta wa Allah da haka wannan shi shiriya Allah shi to ba shi wannan shiriya wa ataina musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'ila Allah tattakhidhu min duni wakila Allah ce mun baiwa annabi Musa littafi muka sanya shi shiriya shine ana Allah ce mun baiwa annabi Musa shiriya wannan ma nau'i ne na nasara nau'i ne na nasara ga manzanni Allah ya datar da su shiryar da su zuwa ga abin da yake daidai wa na bani isra'ila kitab mun gadarwa da bani isra'ila littafi wannan littafi ne a taura suka dinga gadan shi yaya da jiko da jikoki da wanda suka biyo baya haka suka dinga gadan wannan littafi na taura wanda wannan ni'ima ce Allah ya ba su littafi wanda yake a ciki akwai shari'a kun ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta da abin da yake alqur'ani manzo shi mafi girman abin da aka bashi na aya shine alkur'ani kuma shiriya ne da duk wanda ya bi shi to zai kai shi ne zuwa ga aljanna zuwa ga tafarki madaidaici to don haka littafi Allah ya bai wa al'umma littafi to baiwa ne da nasara da taimako to bani Isra'ila an ba su littafi annabawan da suka biyo bayan annabi Musa suna ta amfani da taura kamar yadda aya ta gaya mana inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum bi annabiyuna allazina aslamu lillazina hadu haduwar rabbaniyuna wal ahbar bima tufizu min kitabillah da haka a ta zama suna gasa har annabi Isa da yazo duka da a ya tafi sai dai an kara mai da injila da haka cikin abinda Allah ya sanar da shi akwai at-taura wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil da haka daga cikin abinda da Allah ya da annabi Isa akwai Attaura. to Allah ya ce mun gadan musu da wannan littafin hudan yana da shiriya wa zikira kuma wa'azi li ulil albab da masu hankali domin masu hankali su suke karɓar wa'azi su suke amfanuwa da shi duk wanda zai yana watsar da wa'azi da tunatarwa da karantarwa to bai da hankali shi mai hankali an ce Allah ya ce sai ya karba manzo Allah ya ce sai ya karba sai ya bar abin da yake sai ya tsorata amma wanda bai da hankali to sai ya watsar da wa'azi yake yake karba to sai Allah ya ce manzo Allah fasbir kai hakuri ana fuskantar da magana ga manzon Allah ka yi haƙuri akan abin da waɗannan kafirai suke yi masa ka yi haƙuri akan wannan da'awa ka yi haƙuri akan jajircewa wajen riko da wannan addini da haka Allah ya ce manzon Allah ya yi haƙuri inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne ma'ana karka gaza alƙawarin da Allah ya yi na ɗaukaka wannan addini to gaskiya ne kuma Allah zai cika alƙawarin zai ɗaukaka kalmar da ka zo da ita kalmar shahada zai sanya kyakkyawan ƙarshe gare ka da waɗanda suka bi ka wannan kuma Allah baya saba alƙawari da ka inna wa'adan ma bi haqqun nan ana ba manzon Allah lallashi kuma ana tabbatar da cewa addinin musulunci shine gaba da ka duk wannan abin da suke yi to al'aqiba wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan makoma yana ga masu tsoron Allah sai Allah ce da li bika ka nemi gafara ga zunubanka Allah ya ce wastaghfir li dhanbika nan malamai sun tattauna suka ce li dhanbika to ya manzo Allah yana da zanibi da zai nemi gafara wasu malamai suka ce ana nufin sagair kananan abubuwa kananan laifuka ba kaba'ir ba annabawa bil ijma Allah ya kare shi daga bada cikin kaba'ir amma sagair an yi sabani suna iya yi ko ba sa iya yi akwai sabanin malamai to wanda suke ganin sagair zai iya faruwa gari su suka ce to shi ake nufi wasu da birni zambika wasu suka ce a'a wannan ba ana nufin zinibi irin zinibi na na na na wanda ba annabawa ba sai manzo Allah zai da irin wannan amma akwai abin da zai yi amma da da ba shi ba shi ya fi shi abin da suke kira sharkul auda kamar manzo Allah ya ya munafikan da suka zo suna neman izini ba za su ji yaki ba in wannan ya zo ya zauna ya ce a yi min izini ba zan je yaki ba gidana akwai matsala manzo Allah ya ce je ta sai Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahu hmm. hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu ta'lamu al-kadhibin Allah ya ce afa Allahu Allah yi ma rangwami lima azinta lahu dan me kai musu izini kaga wannan yana daga ba a izinin ba shi yabi to amma tun da yayi afa Allahu anka irin waɗannan suka ce shine abinda da ake magana almuhim akwai bayanan malamai a karkashin irin wannan kamar faɗin Allah ya yaghfir Allahu laka ma taqaddama zambika irin waɗannan ayoyi ne muke cewa masu guguwar ƙaryata hadisai in suka zo irin waɗannan abin ba dan ayoyin alqur'ani bane kar ta za su sai ayi an shi mutuncin annabi to amma ba yadda za su yi da irin waɗannan abin dan alqur'ani ne duk wanda kuma iri waje fili ya zo ce bai da alqur'ani ba kafiri ne ba wani musulman da zai tantama kan kafirci to amma da hadisi ne suna gana akwai wanda musamman san ma me hadisi ba sai su kare ta ci gaba shi yasa suna da matsala idan mutum ya karyata hadisai da sunan cewa sun ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama alhali ba haka bane to ya zai da irin waɗannan ayoyi. idan har ya iya bayanin waɗannan ayoyi to waɗannan hadisan ma malamai sun iya bayanin yadda yayi bayanin aya tafi tafi yana ganin ba matsala a ciki to haka hadisan da shi yake ganin da matsala ingantacce kuma malamai suna ganin ba matsala kuma sun yi bayani da haka sai dai ya ci yadda to da haka anan Allah ce wastaghfir li dhanbika wasu kace ana magana ga annabi ne amma ana nufin al'ummarsa in har an ce manzo Allah istaghfir li dhanbika to ina ni ina kai kaga min babu aula ba sai an gaya mana ba domin kana kana jin an ce manzo Allah ne bi gafara to kai ka san kai ne min babu aula ka ne bi gafara domin shi manzo Allah dan Allah ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allah laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara kaga Allah ya mai gafara gaba daya kuma Allah ya yi mai gafara din to amma aka ce daga li dhanbika dan haka nan mu ake koyawa mu al'ummarsa ga abin da aka yi manzo Allah to mu ma mu yi sannan aka ce ka kayi tasbihi shine ka ce subhanallah ka tsarkake Allah bihamdi rabbika da gode wa ubangijinka subhanallah walhamdulillah manzo Allah ya ce waɗannan kalmomi guda biyu suna cika ma bainar sama'i wal ardi abin da ke tsakanin sama da ƙasa na lada kalimatani thaqilatani ala al-mizan khafifatani ala al-lisan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim kalmomi ne masu girma da Allah yake so da haka sai bil ashiyi da yammaci wal ibkar da safiya a al'ashiyi shine yamma daga lokacin la'asar har abin da ya kai dare ibqal kuma da safe daga lokacin alfijir har abin da ya kawo bullowar rana ko suka ce waɗannan lokuta aka ce manzan Allah ya yi tasbihi a cikin saboda lokuta ne masu girma masu daraja ko suka ce ana ana nufin ma sallah lokacin gabanin a fallanta salloli guda biyar to ana yin sallah safiya ana yi da yamma to amma ayoyin suna nan a matsayin tasbihi wanda kuma sunna ta zo da tasbihin da ake yi da yamma da wanda ake da da safiya duk zikirin da ka ji an ce ana faɗa da safi to yana farawa ne daga bayan sallar asuba zuwa kullowar rana bayan kullowar rana sai dai sai kaza sai tarai zikirin da ake yi da yamma yana farawa daga la'asar zuwa faduwar rana in rana ta bada sai dai sai tarai wannan shine waɗannan lokuta a magana mafi inganci lokacin safe daga bayan alfijir kuma waɗannan lokuta ne masu albarka suna ɗauke da albarka masu yawa musamman bayan asuba lokaci ne da mutum bai fara shiga sanda duniya ba da haka lokaci ne da mutum ya gama bacci ya tashi kwakwalwashi ta samu hutu to lokaci ne da ake so mutum ko hadda zai yi yana cikin lokaci mai kyau na karanta alkur'ani na hadda haka nan bayan la'asar rana ta sanyi shi ma lokaci ne mai kyau lokaci ne da mutum ya fara samun nutsuwa kai kawo ya rabu to da haka sai Allah ya ce manzo Allah ya tasbihi a waɗannan lokuta da a nan idan muka kalli ayar da kyau tana ba mu wani sirri sirrin ɗaukaka a rayuwa wanda yake san ɗaukaka a rayuwa ayar tana ba mu sirrin ɗaukaka a rayuwa ku duba tana maganar nasarar manzanni aka faɗi abinda aka bai wa annabi musa sai allah ya ce manzan allah fasbir sirri na farko kenan haƙuri duk wanda bai da hakuri, to ba zai cimmari ba zaman rayuwar duniya ba bin allah ma sai da hakuri. Hakuri gida uku ne hakuri wajen bin allah wajen yin da'a haƙuri wajen barin sabon Allah sannan haƙuri kan abubuwan da Allah ya ƙaddara wa mutum wanda ba su da daɗi waɗannan su ne binciken haƙuri duk wanda ya haɗa wannan to ya zama mai haƙuri kana haƙuri wajen jin Allah kana jin cewa a jikinka da nauyi amma za a ce hayya ala sala ka zo kai sallah da kana jin yunwa ka haƙura kana jin kishirwa ka haƙura kai azumi din wannan jin nauyi ne yanzu azumi haƙuri ne ba abin da ke cikin azumi sai tsabar hakuri. to sannan kana ji kana so Allah zai ce bayan dukiyarka raba ka ba da zakka ka ɗauka ka bayar to hakuri wajen bin Allah Hakuri wajen barin sabon Allah domin sako yawanci yana da zaki za ga sako zuciya tana son shi Kame da manzo Allah ke huffatun nari bi shahawat ita wuta an kewaye ta da abin da rage ke so to sai ka daure za ka bari ga abu kana so amma za a ce tunda Allah ya haramta ka ka taba dukiya ce ba ta ka kar ka taba ga wata harka ta ta so kana yi za ka samu makudan kuɗi amma haramun ce sai ka haƙura to wannan ke ginshiki na biyu kenan ke ginshiki na uku haƙuri wajen abubuwan da Allah ya kaddara a rayuwa marasa daɗi to sirri na farko kenan da ayar ta bamu na sirri bar rayuwar duniya da lahira haƙuri fasbir inna wa'dallahi haqq sai wastaghfir li zambika istighfar wannan mun faɗe shi a karatun da ya gabata istighfar ku duba annabi nuhu yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai ba mai yursilis samaa alaikum mijrar wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara to istighfari akwai sirri a cikin shi mai girma sai yayi istighfari yana ƙara lafiya yana ƙara arziki yana ƙara wadata yana ƙara shiriya to nan sai aka ce manzan Allah yi sannan sai tasbihi wa sabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal ibka wannan zikiran na safiya da yamma da mutum zai yi da bayan sallah an gama sallah to waɗannan abin da yake gani suna ƙara dan adam lafiya suna ƙara dan adam ɗaukaka suna ƙara dan adam kwanciyar hankali da haka in mutum yana so ya rike wannan Allah ya gaya wa annabinsa mu kuma muna bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda Allah ya ce yayi to mu ake gaya mu ma mai koyi da shi sai Allah madaukakin sarki umarci manzon Allah da wannan to da wannan abuwa kuma ake samun nasara da haka dalilai ne da abin da suke kawo mutum ya samu nasara Allah ya umarci annabinsa da ya rike wannan yana yi don haka wanda bai haddace zikirin da ake yi da yamma ba zikirin da ake yi da safi mutum ya samu ya haddace alhamdulillah za ga ruwa sun zo da su kala kala ba ana da duk sai ka yi duka ba in ka iya cewa yau in kai wannan gobe kai wannan in baka iya ba mu daɗin ka iya rikewa ka yi a gefe ga irin sayyidul istighfar da manzo Allah ce duk wanda yayi ya mutu da yamma yayi da yamma ya mutu a wannan yammacin to dan aljanna wanda yayi da safe ya mutu a wannan safi dan aljanna wanda da za ka yi da safe bayan asuba sai mutuwa ta riske mutum bayan azhar ko kafin azhar to zai shiga aljanna haka nan wanda zai yi shi bayan a sallar la'asar mutuwa ta dace shi da daddare kafin gari yawa zai shiga aljanna Ka ga gashi amma sai wanda Allah ya dace shi sa da wani sahabi ce ya rasulullah da ya mu abin da zan yi in shiga aljanna in nisanta daga wuta sai manzo Allah ya ce da laqad sa'alta an azim ka tambaya mu mai girma amma wa innahu la yasirun ala man yasarullah mai sauki da gurin wanda Allah ya sauke wa da haka wannan zikiri yana da yana da matukar amfani mutum ya haddace shi ya zama yana yi ya zama ya zama yana yin shi safiya da yamma yana yana yawan maimaita shi to mutum ya wannan sai ya samu a shiga cikin bayan Allah na kwari sai zama hakikanin mai ambatan Allah amma duk wanda ya zo ya haukace a cikin da sharbi yana yawa ana zakiri to ba na manzo Allah ke na manzo Allah ba za ka zama haka ba za a ganka cikin nutsuwa da hankalinka da komai amma waɗancan ai an sanya su wata hanya ne an sun shiga jazaba inda yawanci masu irin wannan ma tarbiyyar da ake mutu za a ce za a yi wa mutum tarbiyya sanya shi a guri ba cikakken ci ba cikakken sha a ba shi wasu aura mai kai wani ma cikin duhu ake sa shi duk da ana yi duk da ana yi a garin nan sosai zuwan sunna da karantarwar sunna aka rage wasu abubuwan ba zai yi ba ba ko ina za a yi ba da ana yi kullum mutum a bashi wasu azkar yana yi ba abinci dan abin da za a bashi bai kai ya kawo ba bai ba a jefa mai dan guntun bire da bada shi zai yi na ciki yanzu jira dan sa mai ruwa ya kurba sai a ce yi kai yi kai wai ba zai yi usuli yayi fana'i ba sai ya kai lokacin da duk abin da aka nuna mai zai ce Allah ne to sai a ce yanzu ne yayi usuli ya kai matsayin da baya ganin komai sai Allah amma wai a yadda yanzu muke rayuwa ka ce wannan baba ne wannan baba ce wannan mota ce wannan gida ne wannan kaza ne wannan dabba ce kuma Allah daban to wai ai yanzu baka yi wusuli ba baka yi fana'i ba to kaga wannan tsabar kafirci ne duk wanda yake zikiri irin na manzo Allah zaka game shi a nutse cikin nutsuwa da hankali ba zai zama yana yawo cikin kazanta ba kuma yana ife-ife yana faɗa wasu abuwa wanda ba daidai ba mm. to wannan za su tarar cewa an kama wata hanya wadda ba ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba da haka abin da wannan aya ta kunsa in mutum zai ɗabbaka babu shakka zai ga kyakkyawan sakamako duniya da lahira sai Allah ya ce إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير نعم الله يشيء إن الذين يجادلون في آيات الله حقيقة وأن تسكي جايية سكين آيوين الله بغير سلطان أتاهم بعد وتوجه لتزوم سبا إن في صدورهم ما أبلك شكين كرا زنسو زكا تنسو إلا كبر فاشي جرمان كي ما هم ببالغي الله يشيء بذلك تزوى بريش با فاستعذ بالله كان مسرين الله innahu huwa sami'ul basir hakika Allah shine mai ji shine mai gani ubangiji Allah madaukakin sarki sai sake dawo da mu kan abinda aya take cewa sura take kewayawa kai. sura tana yawan magana mujadala cikin ayatin domin ɗabi'a ce ta kafirai kuma abu ne mara kyau sai Allah ya gaya mana yanzu ga abinda kuma mutum zai yi shiga cikin hukuma ku duba yadda Qur'ani yake bayan an yi maganar abinda zaka samu nasara fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wa sabbih bihamdi rabbika kabila ashiyi wal ibkar wannan hanyoyi ne na samun nasara a rayuwa da samun alkhairi to kuma sai ake nuna ma ga kuma ɗaya bangaren da kada ka shiga shine mujagara cikin ayoyin Allah innal ladzina yujadiluna fi ya killa. hakika waɗanda suke jahiliya cikin ayoyin Allah sai Allah ya ce su watsar ko su kawo wata magana ko su bice waɗannan ayoyi su karyata su bi ghairi sultanin atahum ba tare da wata hujja da ta zo musu ba wannan sifa ce kamar yadda muke faɗa sifa ce lazima duk wanda yake jayayya cikin ayoyin Allah a bisa jahilci a bisa san rai to za ga babu wata hujja tare da shi ba yi da wani dalili akan wannan to Allah ya bayyana hakikanin masu yin wannan in fi sudurihim ba abin da ke cikin kirazon su illa kibrun ba ke girman kai girman kai da ji da isa shi ya hana su su karɓi gaskiya shi sa suke jayayya da ayoyin Allah sai Allah ya ce ma hum bi balighi amma ba za su samu wannan girman kan ba ba za su samu abin da suke nema ba da haka wannan girman kai shi ya hana su bin gaskiya saboda suna ganin ai su ne sai ya za a yi muna manya a gari wani ya zo ya shi ne manzo a ulki alaihi zikir min bainina yanzu a cikin mukurin shi za a ce an yi wa wahayi bal huwa kazzabun ashir makaryaci ne mai karya mai girman kai mai kaza Allah ce sai ya'lamuna gadan man al-kazzabul ashir Allah ce su jira za su san waye wanda yake da wannan sifa din kaga me ya hana su karba shi ne girman kai da cewa ya za a yi shi za a yi ko ba mu ba haka nan za a gani duka an annaba na gaya musu mutanen annabi hu mutanen annabi nu ma na raka taba aka illa allazina hum araziluna ba wanda suke bin ka sai makaskantan mubadiyar ra'ayi wanda suke yan kauye ra'ayinsu ma ba abin karba bane ba su da ra'ayi mai kyau haka nan waɗannan mushrikai suka cewa manzan Allah ya za a yi mu zauna majalisin ga irin su Bilal baki bawan mu ga irin su ibn ummi Af suna riga abdullahi dan mas'ud wanda yake mashiyayi ne ga irin su suhaib ar-rumi ga irin su wane ya za a yi mu zauna in kana so mu zauna tare da kai ka kori waɗannan mun fi ƙarfin waɗannan Allah ya ce wala tasruju allazina yad'una rabbahu bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ya ce kada kore su to haka girman kai ne yake hana wasu karɓar gaskiya yanzu wani yana nan yana jin abin da ake faɗa daidai ne to amma yana ganin ya za a yi shi ya bi wani ya za a yi bi da'awa wani ya za a yi bi kirawa da haka shi yana ganin gwari shi ya nan yana ganin shi ya isa shi shi ne abin da Allah ya faɗa ce ba abin da ya hana su illa girman kai kuma ba za su kin masa ba to haka kuma duk wani mai kin gaskiya za ga wannan ne a tare da shi ba abin da yake sa ya ki gaskiya din face girman kai shi yasa din yadda za a yi kar ka yadda ka zama mai girman kai kai ta kokari kai ta kokari kana ladabtar da zuciya musamman in mutum yana da abin da zai girman kai dukiya kuɗi dukiya da arziki yana cikin abin da ke sa ɗan adam gawa. Allah shi innal insana la yatagha an ra'ahu daga halaka an limaniya dukiya ta ta halaka da to dukiya tana ciki da haka in Allah ya baka dukiya kai ta kokari kana tankwasa zuciyarka ka zo sallar jam'i cikin unguwa ko da za ka haɗu da talaka da wane da wane da wane kar ka kalli wane da wane kalli ka zo bauta wa Allah ne in an yi mutuwa shi ka yi jana'iza da kai idan wani bai da lafiya cikin makauta da yan uwa je ka duba shi ka dinga ba zuciyarka a hakuri kana ladabtar da ita dan rai da ke gani in baka jan shi ko zai ja ka ne sai ana ladabtarwa wani malami yace idan yana tafiya sai ya ji kamar alamun girman kai mai shige shi ya ji kamar ko ya wuce wani ya ga ai ya fi wani ya wuce wani ko yana tafiya kafa ko cikin wani ya ji a ran shi ya fi shi ya ce to sai in ladabtar da zuciyata sai in nemi wani masallaci sai shi a nunan banɗakin masallaci a nunan sai shi sai ruwa sai in wanke banɗaki ki sai in ladabtar da raina kana tafiya a motarka sai ga wani da tsohon mota yana fama sai ka ji a ranka ka fi shi sai ta ce a billah a'udhu billah ka nemi tsarin Allah wannan jin da za ka yi in kai wasa sai ja maka matsala babba a rayuwa kana ganin kamar motar kalau take ba kana wannan abin sai yi ba kana tafiya ya tafiya sai a waye gari mai wannan da ka gani ka rena kuma shi zai ka taimako dan Allah ya nuna maka cewa su mutane ma'adin ne mutane da ka san ma'adini kamar maza Allah ya ce mutane da ka san ma'adinai na rashin kasa haka mutane suke to sai ana tankwarar da rikin haka duk wani abin da zai haifar ma da girman kai ke kokari ka wasan da shi in zuciya ka tarya maka nemi tsari ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi sa ka tashi wata rana a gida da kuɗinka da ikonka wadda ka tana galibi ka dau dasta ka goge ta ka ji cewa kai ma bawa ne na Allah wancan da kake sawa yana yi maka Allah ne sai ya bukata shi a hannunka ba wajen Allah ba ya son shi ba kai ma kuma ka tankwara zuciyar taka wata ran matarka tana dole. ba karka damu ka tashi kurin da kanka ka haɗa ruwan wanka ka aje bulas ka ɗauka ka je ka zuba kai ka in tace kake a bari yau mu haɗa kai ma ka ji cewa kana wa kanka manzon Allah yana cikin gida yana dinki yana tsatsar dabba da zai sha nonon yana ɗaukar takalman sa ya dinki sallallahu alaihi wasallam to kai ma ka dinki wannan yana tarbiyyantar da rai to mutum yana wa zuciyarsa kire ne yana yi yana yana jin cewa eh lallai ni din nan ni ma mutum ne kamar kowa da haka abin da ya kamata in yi wannan in girman kai ya shiga mutum to gaskiya ma za ta zo ban ba wacce ran wannan yaron da yake gani yana maka gadi ko yana tsaron maka rumfa ko yana share maka gida ko yana dan aikenka wacce ran zai baka shawarar da take ba karama ba ce mai girma ce kuma da za ta amfane ka yanzu Allah da aka yi na Aisha ta gina na wannan na iski da aka yi mata ai cikin wanda manzo Allah ya tambaya har har masu aiki har barira barira zai wace a gidan amma manzo Allah ya tambaye ta me za ki ci saboda girmama dan adam da girmama shi to dan haka girman kai abu ne mai mai muni Allah ya gaya mana babu abinda ya ana su suke kokari ba sai girman kai amma Allah ya ce wa ma hum bi balighi ma hum bi balighi Allah ya ce ba za su samu wannan abin da suke nema ba dan ba za su cimma burinsu ba sai Allah ya faɗi magani ce fasta'in billah ka nemi tsarin Allah shine abin da na ambata ko ya ka je ɗas na tuwa ne kana tafiya kana zaune kana kaza to ka ce a billah ka nemi tsarin Allah in ba haka ba shaitan sai ya tafi sai ya fatar da kai Allah ya ce innahu huwa samiu hakika Allah shine mai ji in ka nemi tsarin Allah yana ji al-basir kuma shine hakikanin mai ganin abin da bayan yake yi dan haka idan kai aiki Allah yana gani to wannan aya tana gwada mana waɗannan ayyuka wannan jayayya cikin ayoyin Allah da kin karɓar gaskiya da girman kai su kuma suna tauye rayuwar ɗan adam su jan kofar da shi kuma mutum ba zai samu kubuta daga ciki ba sai ya ji hanyar da Allah madaukakin sarki ya faɗa sai Allah ya ce لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون جعل شيء خلق السماوات والأرض halittar sammai da sassai akbaru min khalqin nas ta ji halittar mutane girma الناس na يعلمون nasu la يوم sai ne mafi yawancin mutane bai sani ba anan ana gaya mana ai waɗannan kafirai da ake tafama da su akan tashin alkiyama daga cikin abin da ake fama da su suna karya tashin alkiyama suna cewa za a yi mutum ya mutu a inna la na fil hasira yanzu mun mutu za a dawo da mu bayan mun zama ƙashi mun rasa ciki da sauran irin abuwa to shi ne Allah ya ce la khalqus samawati halittar samai wal ardi da kasa akbaru min khalqin nas ta ji halittar mutane girma ku da kuke karyatawa da tashin alkiyama kuna cewa ba za a tashi alkiyama ba tana a sakamako to me yasa kuke karyata kuna ganin Allah ba zai iya dawo da ko bayan ya halice ku to ko kalla halittar sama da halittar ku da ta sama wace ta fi girma wannan wani abu ne da yake duk mai hankali ya san ba za ka haɗa halittar mutum da ta sama ba saboda mutum nawa ne waye san adadin mutum da sama ta lullufi waye san adadin mutum da yake rayuwa a bayan ƙasa a wannan duniyar da muke rayuwa a yau wannan ƙasa da muke taka waye san adadin mutanen da suke rayuwa a kanta to kaga ashe kenan ta fi ta fi mutum girma kuma me waye san hakikaninta waye san hakikalin sama da girmanta duk inda za ka yawo a duniya ba ran da za ka zo ka ce ai mun je wani guri mun tar daga sama an mata fila an tokari ta babu babu amma kai dan adam za ka gini duk yadda aka yi da kwarewa da ci gaba da mai sai an yi matokari sai an yi kariya sai an yi sai ma an zo wani sai an auna kariya za ta ɗauka ko ba zai ɗauka ba kaza da kaza amma ka dubi sama da girmanta kuma da halittun da suke ciki Allah kaɗai ya sani za Allah a sama ba wani gurbi na daidai da yan yatsu hudu face akwai mala'ika a gurin wannan sama ta duniya kuma dabbobi suna tashi tsuntsaye suna tashi su yi tafiya a cikinta tafiya mai nisa ma abu ne sananne akwai tsuntsayen da suka yi hijira daga wani guri zuwa wani guri duk shekara akwai wanda daga nan za su yi kasashen turai ko wanda daga can wani lokaci za su hijira su dawo nan duk a cikin wannan saman suke tafiya har yanzu a yawon ɗan adam akwai gurin da bai je ba a cikin sama bai je gurin ba akwai gurin kuma da bai yi sama ma ya je saboda Allah ya kare gurin ba wani wanda ya ce gitta ta gurin to wannan halittar wanda ya yi wannan halitta shine zaka ce ba zai iya dawo da kai ba to shine Allah yake ga mana halittar sammai da ta kasa akbaru min khalqin la ta ji halittar mutane girma amma walakin na aksaran nasi sai dai mafi yawancin mutane la alamu da busan haka ba ba kowa yake lura ya gane haka ba Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqa sama samawati wal arda walam ya'ya bi na bi qadirin ala an yuhyi al-mauta hmm. yanzu ba sa ganin Allah da ya halicci sammai da kasai bai gaza ba wajen halittar su yanzu shine Allah zai gaza wajen dawo da mamata shine bai da iko bala yana da iko innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai don haka wannan kira ne da jan hankali da duk wanda zai karye ta tashin alkiyama da sunan cewa ai ba za iya dawo da mutum ba ya mutu ai in ya mutu ya tafi kenan to su kalli halittar sama ni daga cikin dalilai da Allah yake barwa na hankali su kalli halittar sama da kasa to wanda ya halicci sama da kasa shine zai gagare da da wani mutum wanda yake guda nawa yake in an gurga cikin sama ma ina zai je ba inda zai je guda nawa yake akwai tsuntsun da in ya sauka daga sama in ya sauka ya fi ka girma to kaga ina mutum zai je to Allah da yi wannan yana da iko da ya dawo da mutane bayan sun mutu saboda tashin kiyama ubangiji Allah ya dacar da mu Allah ka dora mu akan abin da kake so Allah ka shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici Allah ka raya mu rayuwa mai kyau Allah ka kara mana albarka a cikin wannan rayuwa Allah ka karbi ibadun mu ka yafe mana kurakuranmu ka cikan magabatanmu ka ba mu zama lafiya a ƙasarmu da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka saskanta kafirci da kafirai bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin